بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا ربي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه قال مالك إمام مالك يأتي في كتاب محمد cikin littafin محمد daga cikin ɗaliban shi ne a'a ba nabi muhammadu ba wa yi sallimu ala nabi ya ce in mutum ya tafi ya gaida annabi muhammadu ya za da hala in ya shiga wa haraja haka nan ya fito don Allah na yabon wanda da abin mai iziya ke koya mana to ka ga yanzu wani da daina karanta wa mai iziya shi kenan sai a hana shi zai ta nuna to ko sai dauka an yi daidai ya lura wannan bakin tunani wai an yi ci ziyartar masallaci amma ba annabi ba kaga abin da suke mafasara annabi ya mutu mutuwar da irin ta kowane gawa abin da suke nufi kenan domin misali idan mutum ya mutu bai da wani amfani to me zaka tafi gurin shi kai duk sanda ka je guri don bukata ai zaton ka za ta biya ko baka ne ba in annabi na da rayuwa ai a ziyarce shi to in ya mutu ya zama kasa irin yadda kowane gawa ke zama kasa to me amfani zuwa gurin shi to kaga wannan magana ce wadda ba ta da alheri ko ko kankani to kadar ma in annabi ya mutu ya zama kasa to da kasar kabar annabi muhammadu to da kasar kabarin uban mai faɗar duk ɗaya take yadda ba za ka je yau zai ta kabarin uban ka ba sai a ce to kuna annabi ma haka wannan ba daidai ba ne a'a ba duka ba ne akwai wanda kasar ba ta ce akwai wanda kasa ke cin su amma akwai waɗanda akwai wajen mutum bakwai na hada ce su shekaru da yawa amma yanzu na manta su wato daga ciki hada ne da ma da ta ƙur'ani ai ƙasa ba ta cin su kamar da nake gaya maka ma da ta ƙur'ani irin kunnan wani mutum ya hada ci alƙur'ani ya sha wannan wahalar ya zo kuma ya bi baki da baki yana neman mai allah ya ce a yi me ya ce a bari ya kuma iya iyakar ƙoƙarin shi ya kiyaye ba za mu ce wai don kana ma da ci ba ka kuskure ba inda ba annabi ne kai ba kana da naka kuskure amma dai misali an hada ce an nemi mai Allah ya ce a bari a bari me ya ce ai ai an iya kai to wasu daga cikin mutanen da kasa ba za ta ce su ba hmm. a ba illa ba ne ba illa ba ne domin ita kasa tana cin duk abin da aka samu da sai abin da aka ce mata kartacce akwai waɗanda na sani an yi bayanin su cikin na ji san ma littafin da na karanta na ga Allah safa in dai ba manta ba daga dai bakwai zuwa tara wani tabbas an safa su waɗanda ƙasa ba za ta ce su ba. ai ka ga shahidi na daga ciki ka ga irin matan nan na kirki waɗanda suke mutuwa ɗakunan mazansu gurin haihuwa ai akan ce da irinsu ana tonon kabari sai a tadda mace kwanci zubul yadda ka san yau aka sata ko karanta likabarin da wani ba ai ana samun haka Allah shi gafarta mana ko da ma me mutum zai kasance a kasan yawa inda an cika da la ilaha illallah to shikenan karshen mutum wato karshen zance mutum ya kasance la ilaha illallah to kaga alhamdulillah Allah ka sa karshen mu ya kasance haka Allah ka gyara kurakuran mu Allah ka gyara halayen mu hmm. to kaji ya ni fil madinati iza kharaja madinata iza dakhala madinata wa iza kharaja madinata wa fi ma baina zalika da kuma abin da ke tsakanin shiga madina da fita madina ma'ana shiga masallaci da fita masallaci shi ake nufi da wa fi ma baina zalika qala muhammadin shi wannan muhammadin ya ce wai za kharaja idan mai zarta ya fita ja'ala akira zahari ya sanya karshen bayan shi na subhanallah wallahi ni abin da ke rena da babu da nake gani da to zahara sai ya sanya akhir ahadi ko karshen alƙawarin shi alhukufa bil qabr tsayawa a wannan kabarin waka kazalika ma kharaja hakanan wani zai fita musafiran yayi ya fita da niyyar tafiya to shi ma in zai salama da annabi muhammadu abinda zai yin kenan warwa wani wahabin an faɗi mata binti nabi sallallahu alaihi wasallam fadima ta ce ana nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce iza da halatal in ka shiga masallaci to fa salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka gaida annabi muhammadu mai kira da aminci wa qul allahumma ghafirli allah ka ce allah kai min gafara allahumma ghafirli zunubi ka gafarta min zunubaina Wabtali. ka buɗa mani abuwa ba rahamata ka kofofi rahamaka Allah ka taimake mu ka buɗa mana wai za kharajat ta wai wa iza kharta ko in kuma ka fita fa salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa qul sai ka ce allahumma ghafir li dhunubi wa tali abwaaba faralika wa fi riwayatin ukhra fal yusallim mutun ya sallama makana ko ko to wani dai ya faɗa shi ni dai na ban yadda da abin da ke rubuta ba Mm. sai nan ya tsaya mu bari sallin makana kawai to abina bashin shi gobe insha'Allah. wai kulu idza kharaja in ya fita sai ya ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka min fadlika ina roƙonka falalaka wa fi ukhra ko a watar waya kuma Allahumma hafizni Allah ka kyada ne mina shaidanar rajimi wa an muhammad ibn sirina kanan nasu mutane sun kasance ya kuluna suna cewa idza dakhalul masjid in sun shiga masallaci sallallahu wa malaikatu ala muhammadin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi dakhalna wa bismillahi kharajna wa ala allahi tawakkalna shi muhammadu ibn sirina ya ce ya ji mutane na faɗa haka amma wa kanu ya kuluna idza kharaju misla zalika kuma in za su fitan ma kan faɗi irin wannan magana din to an faɗi mata to kuma kun san irin nan in ba a yi kaidi ba ka ce nasu, to ana nihin muhimman mutane wa an faɗi mata ailan har yau a rawaito wato daga ma kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid in ya shiga wato cikin masallaci kala ko ah, wa an faɗi mata kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid kala sallallahu ala muhammadin kenan ka kafin ya fa duniya kenan yakan faɗi wannan to sun mazakara misla hadisi faɗi mata ƙaula haza wancan da muka faɗa na cewan wanda muka faɗa wancan na farko na cewan wannan yawa shi ɗin nan mm. wafi ruwaitin hamidallah sai shi annabi muhammadu ya gode allah wasan ma. ya yi bismillah wasalla ya yi salati a'a ina zuwa hakan da yake nan wasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci wannan lafazi waza kar mislahu ya kara maimaitawa wa fi ruwatin bismillahi wa salamu ala rasulullah kaga ya nuna ababin koyawa domin annabi ba zai maka yi salati kamar yana nuna babu koyawa kenan wa an gaira hadisin da aka rawaito kuma ba daga gurin wato Fatima ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ya kasance idza da khalal masjid in ya shiga masallaci kala wato sai ce allahumma abtali abuwa barahmatika wasli yusli abuwa barzikika wa an abi hurairata arwaito daga abu huraira idza da khala ahadukum al masjid in dai ku ya shiga cikin masallaci fal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi salati wale yaqul in ya gama in ya gama salatin sai ce allahumma abtali Allah kai mun budi wa a maliku imam malik ya faɗa fil mabsud wa laysa zama man dakhala masjida wa kharaja minhu min ahli madinati al-wuquf bil qabr in dai mutum mutumin madina ne to bai zama lazimi ya rika tsaya gurin kabari don wannan salatin ba wa inna ma zalika lugura bai wannan gabaki ne don ga lura wannan abun ai yayi mana dai domin kuka lura haka na malamai suka ce mana kada mutum ya ɗauki alkur'ani shi ba malami ba shi ba ɗalibi ba in ba tare da alwala ba ko aka ce to in yana tare da alwala a idan yana in ko an malami ne to bai da matsala ta rashin alwala ko da ya ya da shi alwala wannan babu komi wanda shi ke mahadaci ko wanda ake bibiya makaratu karatu to shi ko alwala shi ta aure ba zai yiwu to sai jaddada da alwala ba inda ya ta farkon nan to sana ko yana rubutu yana karatu dan ya yi tusa ko wani abu kamar da aka wannan da babu komai in eh, to ban ji wannan ba amma kuma ka lura su mahadata game da bai qur'ani ai ka ga suna da wani matsayi a gurin Allah fiye da sauran mutane wani mu fa shi daga garin gumi qur'ani kai na na sai fa azumi ya kama e to e a wanda ba zo ba e wannan kuma in bai maimaita alwalar shi ba kaga ai lada daidai ne wannan gaskiya ne a babu laifi a iska a ɗahira ce shehu dan fudu ya ce sarra mai lubaji ma lubaji ya ce tusa ɗahira ce to da zaura ka tusa ba ta cikin matsala ba laifi don kana kan alkur'ani ka yi tusa a sallah ne dai ba za ka yi ba shi ba na abin da ke idan mutum yana cikin karatun alkur'ani shi ko ban da shi ba sai yi sai yi tusa ɗin ya ce yana da wannan lalata da ake ba da hari a ta rugu ta rugu ta rugu ta rugu ta rugu sosai ta rugu wannan gaskiya ne mm. wa qala bihi island har yau fihi imam Maliki ya faɗa fil mafsudi shine fihi din ailan har yau yace la labasa liman kadiman min safarin ba laifi ga mutumin da ya dawo daga tafiya aw da ila safarin ko ya fita zai yi tafiya din ai kifa ala kabar nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kabar annabi muhammadu wato fa yusalli alaihi ya yi mashi salati waya da ulahu ya mu annabin addu'a wali abi bakarin ta wa umara wato fa kila lahu sai aka ce wa imam maliki inna nasan min alal madinati la yaqdumuna min safarin wala hu, falo na zalika filiyomi maratan ba su nufin tafiya ba su nufin dawa amma kuma kullum za su tafi masalacin annabi su gaishe shi aka ce wa maliki haka shi kaga ya kayyade ko ba laifi ga wanda zai tafiya ya tafiya ma annabi ban kwana da addu'a da salati ya gaida abubakar da umaru in ya dawo ma ya tafi ya yi musu na dawo ko to sai aka ce to ai kuma gashi waɗansu mutane a nan madina malamai ake nufi to su suna zuwa kullum su haka au a kasar wani ma ya samu dama fiye da ɗayan kai wa rubba ma waka fofil juma'ati au fil ayyami al ai aw marata ne au a kasar inda alqabri sau da yawa shine rubba ma yau sau da yawa waqafu wato suke zuwa wa fil jumu'ati a cikin juma'a au fil ayyami ko a waɗansu kwanuka al marrata sau ɗaya aulin marataini ko sau biyu au a kasar kobe raka inda alkabari a gurin kabarin fayu na su ce assalatu salamu alaika ya lallai wai da u wai da una su addu'a sa'atan ka gane wa tankiru litazimi sa'atan ɗawilatan to shi aka shafe sa'atan sai su daɗe suna addu'a din faqala imam maliki to sai ce lam guni haza an ahadin min ahalil fiƙi to wannan bai zo min ba daga ɗaya daga cikin malaman fiƙe hobe balad na a garinmu marina to da Allah ku ji wannan burgewa wannan aiki ba wani matsala ne ba amma wai bai so tsawon shi wuce kai ya ce to wannan dai ni bai zo min ba kaga kenan ashe duk abin da ka ja faɗa ya zo mishin kenan ai amfanin malami kuna karatu kenan ya ce to ban san wannan ba kaga ya nuna ashe abin da yake gaya muku ya sani kenan ko kuma na manta ashe kaga wanda yake gaya muku wanda bai manta ba ne domin misali idan malami na karantar da ku aka dace da inda yamanci ya ce yamanci kaga ai za ku bi shi bashi in bai gaya muku ba za ku iya tambayi wani in har arabu dai babu wannan kunne ya san wannan amma saɓani ya fasara muku ba daidai ba sai ku ɗauka ɓanna shi ita ce daidai ko kuma yace gaskiya ban san wannan ba kaga shi ma na ya hutar da ku bai shuka muku banna ba amma a ce kai baka kamfan baki duk abin da ka gani za ka iya fasara shi za ka iya bayani ko duk tambaya tana da amsa to gaskiya wannan mutum bai daidai ba to ai komin dubara ka komin ilimin ka sai an tambaye ka abin da baka sani hmm. to ina muke hmm? in ji wa ne? eh shi imam malikin wani ya taɓa tambaye shi ya yi tafiya na manta tsawon tafiya tana da nisa dai ya zo ya tambaye shi sai ce mashi bai sani ba sai ce a'a in baro garin mutum daga gari kaza in yi tsawon tafiyar lokaci kaza in tambaye ka ka ce baka sani bai ce in ka je ka nunka wannan tafiyar gaba da garin ka je ka ce ka zo madina ka tambaye na ce ban sani ba eh, eh. in yana ganin tsawon tafiya daga garin su zuwa madina to in ya koma ya wuce madina ya wuce garin su ya nunka wannan garin can gaba kuma ya tafi can ya ba da labarin ya zuwa tambaya an ce ba su ne ba ka san me yake hikima haka shi mutumin izan na kirki ne kaga zai kara gyaruwa ya na banza ne an danna bakin shi ai dai da mutum ke son ya kama ka in baka ce komi ba ya za a yi kama ka ali amma inda ka hurta ko dan yaya inda za ku lura da wannan hikimar yanzu a 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati haka da manya-manyan mutanen duniya yanzu suna da magana da suke son su ɓoye to sai ɗan jarida ya tafi yana son sai ya yi magana da su akwai wanda in ya matsa sai su ce to da ɗin ba za ka ɗauki murya ta ba amma kaza kaza kaza ka gane ko kuma da sharɗin ba za ka faɗi sunana ba ka ga duk wannan ya nuna magana tana da haɗari in abin nan tabbaci gare shi ko bai da ƙaiƙayin komi menene na ka boye kuma sunan ka gani to shi ma irin wannan ya faɗa aka ce an gashi an yi sharaɗin akan ba zai faɗi sunan shi ba ko eh. wuri ko eh. wani gashi ya riga ya waka duniya shi dan jarida sai wasu daga cikin mai suka kama wanda wannan a ai ba a musu haka a su ba musu ba musu haka eh. ba a musu hmm. ai akan sai dai in sun san daɗin magana to suke faɗan magana hmm. amma ba a ce musu sai sun faɗa hmm. ba a ce musu sai sun faɗa dalili na yi wannan da na gaba ba na ba ba to sai na duk kes ɗin da ake irin na ƙarshen shekara ɗin na rigingimun da 'yan jarida ke gamuwa da shi akan mutane da gwamnati ban taɓa jin wannan kes ɗin ba a ce gwamnati ta tsara mutum sai ya faɗo wanda ya gaya mishi wani faɗo. ban taɓa ji ba kawo batu sai ne hukuncin ba shi don a na fi shekara goma ina sauraron su duk shekara za su yi bayani haɗarin da 'yan jarida suka shiga da kalubalen da suka fuskanta da matsalolinsu amma ban taɓa jin daga cikin kalubalensu ana da ya kwace kayan aikinsu a kyakketa a yayyaga a dudduke su a kulle su a kashe su duk ana yi amma ba a tsaye su a ce sai sun faɗi wa ya gaya musu wannan labar ta ji ba amma na san an kashe su irin su tun dai a kunkume da sauran irin su dai ligiyo kasan baban gida ce kashe shi da sauran su dai gasa dai ka dole da rikici la ilaha eh ce ne na giwan sai dai a labari eh, a yayin da jinsu da aka kashe shi ba ku da wani eh, amma dai mun yi a makaranta mun kashe social story eh amma amma albanza ta an hafi eh, ban ta an hafi latin da mu ne mun ji ne a makaranta amma ba wannan sani <clears throat> saboda yanzu da kashe shi nan fa shekara talatin da wani abu ne dan jirya ne bai rabe hmm. wato an sa shi a cikin history hmm. wa tarkuhu wasi'un to barin shi dai ya halatta wala yuslu akira hazihi al-ummati illa ma aslaha awwala kun ji abin da nake taiwon kafa muku hujja maliki ya ce ba abin da zai gyara wannan al'umma wadda muke cikin ta yanzu wa wato wala yuslu ba abin da zai gyara akira hazihi al-ummati karshen wannan al'umma kaga mu kenan wato illa ma asla a wala sai abin da ya gyara farkonta to me gyara farkonta sam an wada ata? sun tsaya ga fada annabi to yau to sun tsaya ga yi mashi da'a ba su gazgata kowa sai shi ba su bin kowa sai shi to shi tsamar su domin misali duk wanda ba annabi muhammadu ba ya zan ka tasa shi sai ka ga faɗuwar shi don ka ce za ka biye shi wato ɗari bisa ɗari allu to kaga zaka bi shi har a faɗo shi kenan to dai na abin mutum a bisa kuskuren shi duk wanda ba annabi muhammadu ba in ka tasa shi ka tasa shi sai wallahi sai ya tuntube ya faɗi abin da nake maka nufi sai ya hana ya zo ya aikata kowane ne inda ba annabi muhammadu ba nufisar lalata in gaga ba samu haka ba to bibikon naka da shi bai yawa ba ne domin akwai kasawa don ba wani zai kamala shi ko ba annabi ba ne to shi yasa walan ne an awwala hazil ummati labari bai iso wani ba daga farkon wannan al'umma wa sadraha da tsakiyar wannan al'umma annabin cewa da su kano ya fa'alu aluna zalika suna aikata wannan kullum su tafi su gaida annabi muhammadu kullum ban ji wannan ba wai kurau an karanta illa liman ja'a min safarin sai dai ga wanda ya zo daga tafiya au arada ko kuma zai yi tafiya din qalabnu malam dan qasim ya ce wa ra'aytu ahlal madinati na ga malaman madina idza kharaju in sun fita misali idza aradu la khuruja kenan in sun nufi fita min ha daga madina au daga luwa ko suka nufi shigarta a ta'ula kabara sai su zo wannan kabarin fasallimu sai su ce assalamu alaika ya lallai. Ƙala, ibn al-qasim ke cewa to zalika ra'ayin wannan wani ra'ayi ne wato kamar ba dole bane kala da baji imamu da baji ya ce to fafarkon akwai bambanci bai na ahalar madina ta wani baki tsakanin mazauna madina da baki la'anar ba domin su kaga baki wato ƙasa dole zalika sun zo madina ne yau da zalika don ziyarta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ma'anar kasadu sun nufo ta ai kasadu ha sun nufo madina le zalika ai li ziyaratul ko li sahib sahibul sharifi ko wa ahlal madinati su kuma mutanen madina mu na biha suna zaune a garin madina lam kasidu ha basu nufi wannan to yau ziyara ba wato to basu nufi madina ba min ajal qabr wa taslimi don girman kabarin nan ko don gaishe shi ba kala sallallahu alaihi wasallam annabi mai da aminci ya ce allahumma la ta da alkabari wa sanan yu'badu Allah karka sanya kabari na gunkin da za a rika bauta mu to kun ne san bautawa din ba karɓar umarni ne za a yi ba a rika shiga kullum ko kowane lokaci maza da mata su shiga maza da mata su shiga maza da mata su shiga to shi ake nufi to kaji wannan to sai ina muke ishtada garabun layi hushin Allah ya tsanantu ala qaumin an qubur anbiya'ihim masajida bisa ga mutanen da suka rike kabarbaran annabawansu a matsayin masallatai wai da in sun in waliyin su ya mutu ko annabin su to sai su yi masallaci gurin in ka auna asalin abin neman albarka ne amma sai lalati sai suka ga bauta musu har sai ta kai ga ba dan musallar za a zo masallacin ba dan wanda ke kwanci kabarin sannan kun ga wannan karatun hadisi nan ya tona mana asirin ashe addinin kirista babu coci babu coci inda za ka lura gashi annabi ya ce ishtar daga rabin lahi ala ita ka zo kubura an biya ihin masajida to me yake nufi da masajida a masallatai dai to ka gani kaga coci su suka kirgira abin su kenan irin yadda kiristanci shi ma kaga shi suka kirgira domin shi dai annabi isa bai basu a kirista ba shi ya basu ne a musulmi shi domin ba wani ne ba musulmi man asalama nafsa huli ƙara illahi Allah ya kira da suna da bakin annabi shi ka amsa ka fito shine da ba islam ai miƙa wuya ga dokar Allah saboda magana kiristanci dama su suka kaga abin su ko yahudawa suka sa musu suka bi ko su suka kaga abin su don su dai dama kun san malaman mu sun ce to su banu isra'ila daman jahilai ne su yi eh, ai da ibada su da ka suke ya kamata ke jagora su ba ya inganta inda za ka gane haka allah ya fito karara ya faɗa ya ce alhamdulillah rabbil alamin ar rahim maliki yawmiddin na na'budu wa a nasta'in ihdinas siratal mustaqim ko to sai ce a aw siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim da aka tambaya annabi su wane ne waɗancan da ya ce al'ambiya wa salihuna waɗannan ko da aka tambaye su fa sai ce a yahudawa domin suna da ilimi ba sa aiki da shi wala ko ban da ɓatattu aka da mai to su ko ne sai ce a nasara domin su kuma da ya kamata suke yin aikinsu duk ibada da suke ba ta cikin littafinsu kawai su suna yi ne yadda ka san masu ƙungiyoyin nan sai su shirya su kwamiti to sai su tsara ga dokar yin kaza kar ai kaza kar ai kaza to in ga lura misali ko masu taruwa su yi modadin ƙasa din nan don Allah don annabi akwai gobe ta fi na dini wanda ke dauke da modadin jiha da na lokal gamma da na ƙasa to yanzu in ka lura ka isa ka kashe shi sannan kuma ya ma dai sunan shi sunan shi fa addini ka ga da mu da kudin nan duk mun san lokacin da da ba a yi shi to yanzu in muka mutu jikokinmu suka kai shekarun ku to za ma su iya gane ba addini wani domin zai cabe ne tare da addini tare da juma'a in kuwa lura yanzu aka in ba mu wato da muke kamar tsofaffi a yanzu din ba matasa matasa ai su ma ba su ma bambance addini ne ko ba addini ba addini ne masu nan shi to ai kafin Allah rama ta ne wai kan gamu kafin ka zo to ah, wa min kitabi ahmada ahmad ibn sa'id al-hindi fi man wa kafa bil kabari a cikin mutumin da ya zauna a kabarin ya tsaya a kabarin annabi to sai ce to la yalta su kufi kadda ya dan fara da kabarin nan wala ya musu kai shafa shi eh ban ji ba yi to ai shi na faɗa shi na shi ya sa na ce me to eh na yi da na sa <clears throat> la yalsaqu bihi kar ya dan fara da shi wala musu kai shafe shi wala ya kifu inda kuma kai ya tsaya da shi wato kai tsaya gurin shi da wilan da tsawo wa fil utibiya a yabda ubin ruku ya fara da nafila kaular salami kafin gaida annabi fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam. amma ina jin eh, da me muke farawa ne mu a ka shiga tumara yanci wasu za ka daga sun shiga su fara ziyara daga sun yi ziyara to ai na ga ziyarar muke fara da ita ko eh, amma an yi ma yanzu wani littafi a yi eh. a <laughs> yana goge da sosai wala yana ƙara burkar <laughs> da kai ana zai da je da maka zai da dan <laughs> yi abubuwa da majiyin nan kan sosai to yanzu ka ga amfanin hikima ta na cewa a dage a donga karatu hmm. in na tsaya na dinga baka kisa shehi wani shehi wani na dinga baka wani babu da za ka san wani ko ba ka zo ta baka labari Yana ce mm, ba karama wani karama wani duk kuma ƙarya nake ni ma na san ƙarya nake to ai dama wayo ne wayo ne aka tar da wawa sai a dinga a tuka tuwo mai zahi a dora a kan shi a ce mushrike to kai muke mu kokari ana cin tuwo da <laughs> an gano wa rabi abin da suke kenan in ka tura motar ta tashi su da matan ne kai sai dai a baka da hayaki ka taba ga sun yi gida sun baka su kyakkyawa ka taba ga baka sai dai wanda ke ɗaura zanen ta da igiya wanda ke ce ta malamai yi mana wadda ta tafi bakin na haka ya da lala da yau tun sai duba wani hadimin shayi sai a baji bayan da irin su malam da kuma da kawai da kila su to ai kaga za su nemi arha kuma sayan to ka da za ka za ka zabe ta tunda da ayawa ai wallahi da lai da ta wani da ko daure maka ita aka ake to kana kana neman sa'a wallahi dole da daga sauza ka guje ba kamar bin hanyar da za a bi samu wallahi daga zai ka iya nufa a hanyar filin gwari to ka ba a zaton nan ka nufa to gaji wa ahabu muwali tana fuli kuma guraren a mafi soyon guraren da ake son a yi fiye a cikin shi to musallan nabi masallacin annabi Muhammadu kun san ga ka'idar musalla to masallacin da bai da gini sama mai gini sama shi ake cewa masjid to nan za ku ji kuma mun zo mun canza wani abin ko da muka faɗa na'am ta ai shi ne ma ake nufi aiki ba ma wani shi ne ake nufi masallacin da duk yake bayan gari balanta ne wanda bai da ginin da ya shi ake cewa musalla masallacin da kaga an yi mashi irin wannan ga kofa ga gini ga rubi sunan shi masjid ka gane in ana juma'a to sunan shi jami a'a masallaci idi kawai muke cewa ni dai ban san shi ba shi ba shi ma irin na da kasuwa ba zan lura kasuwa ana mata gini to gode nan ku irin na kawai kake magana ko eh to shi ke na eh to shi irin shi wanda za ga an dan gyaggyara dutse ne ma yanzu ana da rami akan dan yi bulo haka kwas biyu uku kana yadda zai zama ba za a duka bi ta ciki ko da kaya ko da mota misali to to kun ji wa Habu mawali ta nafuli fi mafi soyo guraren da ake son a yi nafila fi a masallacin annabi muhammadu to musallan nabi masallacin annabi kun ji masallacin annabi a cikin masallacin annabi yana ke cewa matsala haisu umudul mukhallaqu inda gimshikan da ake shafa mu turare suke al mukhallaqu abin shafa mu turare haluku turaren ruwa malati kuma na ce mishi haludu to mai dalbi dalbin nan mai kama da zama to shi ake ce ma haluku al mukhallaqu abin to abin nufi dan gurin nan da annabi ke kai alarma kadi kan shi to wannan gurin kalwar shi ake zo to in in da take wani ya zo gurin in ya riga to shi ba zai tashi ba hmm. don sai ka dunga tarko ka dunga tarko wallahi da baka samu an baka gurin ba i hmm. eh, wa amma fil fadlata amma a gurin fadli fa taqaddumu ila sufufi abin da shi ne da duma ila sufufi a safal awal a je a sahun farko wata na fihi to na fila a cikin shi lulugura ba ga baki a habbu ilayya shi fi soyuwa gare ni mina tana fili fil buyuti in mutum ya tafi madina ko na fila dare kada ya sai ya tafi wannan masallacin na annabi ya fi a can ɗakin shi haka nan imam malik ke faɗa rahimu gullahu to alhamdulillah mu kwana nan ko yawo wasu lati goma ga annabi muhammad